أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله أدوه فلوحنا وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا أخوانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne yammaci cikin wanga wata mai albarka watan ramadana muka haɗu wannan masallaci na sahabbai wanda a gidan uwa na musulunci mai daraja muhammad nasarawa wato tsohon mataimakin aiki na 'yan sandan najeriya wanda muka gudanar da karatun alkur'ani a cikin wannan masallaci domin waye kan musulmi da bidan lada yau ma wannan yammacin na 22 ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau insha Allahu za mu dasa karatunmu na yau kan najiya a wannan yammacin na 22 ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijira daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1444 wanda ya dace da yammacin sha uku ga watan hudu miladiya 2023 jiya mun yi karatu a suratul amfal surar da take gida ma mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam nimomin da ya yi musu cikin yakin badar da wani shi kuma yadda sura take koyar da su dauki ba dadi na yaji in ta kama tsakanin su da su magiya Allah to shine Allah ya ce sun roki a yi azaba amma Allah ya ce ba yi musu azaba in annabi na cikin su kuma Allah bai musu azaba in suna tare duk wanda ka tuba ubangiji Allah bai tsare shi daga daga musiba yace amma akwai abin da ke kare azaba gare su alhali suna kange mutane daga masallaci mai alfarma suna hana fahimta addini kuma alhali ba su adda dacewa da su jibanci daki ba saboda ba su da imani da Allah nika musu da dakin Allah gumaka suka yi imani da su Allah ce in awliyahu ba waɗanda an majibanta wannan daki ilil ba ce masu takawa walakin da aka farahun la ya almun sai dai masu yawan su ba su sani ba aka ce to aiko ya Allah suna nan suna ta dawafi ga daki suna ta kewaya labbaik Allahumma labbaik Allah ya ce kewaya banza ta ba ta Allah bai da akari da ita kuma bai damu da ita ba kuma bai ba ta sakamako akan shi na faɗa mu da na gaba yace ma kana salatuhum inda albayt illa muka'a wa tasbiya kana salatuhum inda albayt illa muka'a wa tasbiya na'am فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وبنجي sallar da suka yi wa ma kana salatuhum inda albayt sallar su da suke a gurin daki ba ta kasance ba illa buka'an face shewa suka yi wa tasbiyatan da tabi ai haza min jumlati qaba'ihim ai ma kanat ibadatul mushriki na salatun indal baitul haram sallan mushrikai da ibadar da suke a gurin daki mai haram abba ta kasance ba illa tasfiran face shewa ce wa tasfikan da tabi wa kanu yaf'alunahuma sun kasance suna kuwace kuwace da tabi idza sallal muslimun dum in musulmi suka zo su yi sallah ga daki liya liya khalidu alaihi salatu saboda su rikitar da sallar musulmi a kansu wal ma'ana innahum wada'u makana salati wa taqarruba ila Allah at-tasfira wa tasbika madadin su ambaci Allah madaukakin sarki su kada ta shi da ibada sai suka mai da wannan abin at-tasfi at-tasfira shine yin shewa watasfiƙa da kuma yin tabi'i قال ابن abdullahi ɗan الله بن عباس رضي الله yace kanat quraishun kabila quraishawa mutanen makka sun kasance ya dufuna bil suna ɗawafi ga dakin kaba a zamanin manzo Allah wahum uratun suna kuntaye wai su hujja su duk da suka saba ma Allah da shi ba su yin ɗawafi da shi saboda girma mala'iku sai su taho suna sallah suna ibada suna fi huntu haifun mutum haihuwa uwa ta to shi ne aka ce na suna shewa wa na suna taɓi aka ce wa isharatu ila ma hasalallahu yawma badadin ha to shi ne aka ce suna yi wannan abin wato suna yi shi Allah ya ce to fa zuqul azaba sakamakon ku akan wannan ibadar da kuke wadda Allah bai yarda da ita ba فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون كدندني عذاب سنديه كافرتي اي فذوقوا عذاب القتل كدندني عذاب الكشي والاسر da kamewa da kuma ayyukan ku munana aka ce huwa isharatun nuni ne mabayani ila ma hasallahu yawm badr abinda alqur'ani yakin badar Allah ya gwada muna ibada in babu imani da Allah ga shirka an wani Allah gunki ko an wani Allah wali wali muwali shi ka ceton mu an ɗauko hoto ne an ɗaha ga motoci an ɗauko hoto an daga ga kuna saboda ba wannan wali muhimmanci duk bikirin da an kai da hailalar da aka yi aikin banza shi ba ruwan Allah da ka ba Allah da wani duk abin da kai wallahi babu ruwa ne da ina kira ga yan uwana ba suka bane yan uwa ba suka bane karantarwa ce ta addini wadda ta kai ga masoyi ta kai ga wanda ba masoyi ba wanda zai kwantar da hankali na ya fahimta mu bayan Allah ne kuma Allah na shi ya aiko addini da za mu bauta mai da shi batun mu mu kaga mu kan wata hanya kuskure don haka kuskuren kuren shawari gumaka suka ce su za su ceto su a gurin Allah gumakan su na wasu mutanen kirki na gare su an rike su ne saboda a ne da su su ko su kai su ga mutanen nan na kirki su ko mutanen na kirki su kai su ga Allah bisan wannan ya yi kama da abin da wasu uwayenmu masu albarka da wasu malumin masu albarka suke gani ba a zo ma Allah kai tsaye sai an biya ta hanyar ko waliwa ne ko shehu usmanu ko shehu abdulkadiri ko shehu ibrahim kaulaha ko kuma shehu ahmad tijjani ko shehu ahmad gulam wannan abin shi na yasa mutanen makka Allah ya fushi da su Allah da za ka zo ka roki Allah wai za ka alaka ibadi nifa in ni karibu don bayan ka suka tambaye ni game da ni ka ce musu fa ni karibu ina nan kusa gare su ujibu da'watar da'i ina karba kiran mai kira jibu ni su nemi karbawa ta da sharadin kuma fal yuminu bi su yi imani da ni ni kadai la'allahu yarshudun Allah shiryar da su da biyan bukatunsu amma ka karanta ƙarshen suratul kafi ka jiya Allah ya ce a wurin ne ce man kana yarju liqa rabbih man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan na'am فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله يشي من كان يرجو لك عربي دوان لكي سن حدوا أبنجي جنسا حدوا ya karbu a gurin Allah ya samu kyakkyawan sakamako a gurin Allah gobe kiyama Allah ya ce fa ya amal amalan salihan yayi aiki na kwarai nuna na aiki na kwarai aiki na kwarai ya hada sharadi biyu an ya kuna mashru'a min Allah sannan na biyu an yi kusa da bihi wajhullah Allah ya shir'anta abin nan kuma ibada na in za a yi ta wadda Allah ya shir'anta a yi ta don neman yarda Allah ba don bin hanya kowa ba don bin yarda Allah madaukakin sarki ya salih ya fito duk wanda ke son ya hadu da Allah lamu lahiya ya aikata aiki na gari kuma cikin aikin nan na gari wala ibada ta ibadati rabbi da kada ya sa kowa shi maganar malam wane ko wali wane ko su babu Allah ba a haɗa da kuwa saboda lokacin da halice ka kowa bai sanye ba lokacin da ya san mai guda bakwai kowa bai sanye ba lokacin da ya halitta muku arzuka saukar da ruwa da arziki da gudanar da rana da wata kowa bai sanye Allah ba duk da babu mai sama babu mai kasa babu mai tarmami babu mai watanni babu mai rana babu mai iska babu mai ruwa wallahi bai kowa duk dattijo na aka usman tare da Allah Allah ya yi wasi da ibadan daga wannan ba suka ba bace a fahimta don Allah saboda shaidan yakan shiga cikin wasu ya gwada musu ga wata hanya mai kyau su rike ta ta zama musu wahala nan duniya su wahala da ita ba su sun a tambayi su da ni kuma ranar tashi alkiyama ta zama musu sanadiyar shiga wuta don haka nasiha ce duk da Allah ce ku yana yahi komi amma ba shi yahi a shirka da shi ibada in kai komi kyawunta sallah ta ka mai yawa ko zikiri na ka kai mai yawa komi ka kai mai yawa in dai tare da ka jawo wani mutum ka hada shi da Allah ya ce ba ya karɓa wannan aiki wala ya shirik bi ta rabbih ahada kada ya hada Allah da kowa cikin ibada don haka mu daina jawo sunan nake wasu mu ce hanyar tusa za mu bi hanya annabi Muhammadu aka bi shi Allah ya zaba ya aiko Allah bai ambaci waɗannan mutane cikin Qur'ani ba Annabi Muhammadu bai muna bayanin su cikin cikin nasoshin hadisi hadisan sa ba duk shari'a ga babu sunan wani wali da manzon Allah yake ittabu wa ne ja'a in bayyana lakum ku biyo malam wani iya bayyana gare ku babu hadisi guda babu aya ayoyi ma hani su kai, Allah yana cewa la tattakhizu min duni awliya am ittakhazu min dunihi awliya fallahu huwal waliyyu shin ko sun rike su wali Allah shi ai Allah shi an majibancin bayin ba a haɗa Allah da kowa wajen bayinsa don haka nasiha ta ga malum mana masu albarka su yi taka tsantsan, ko an gana ya hada hada da dan dinnin nan tana ciwa nan duniya wallahi a tara da zuwa da abin da gama wani da Allah ranar tashi alkiyama Allah bai yafiya saboda kaga ga waɗanda ɗakin kabana suka kewa su an matsara ne su an masu hidima gare suka ci da mahajjata suka komi amma Allah ya ce wallahi fa zuqul azaba ku dandani azaba ma kuntum takfur Allah ce ma Allah kun girma sulata da uzza ai fa zuku azabal qatl wal asri bi sababi kufrikum wa qalikum al qabihati wannan aka ce an yi ishara ne gare shi ga abin da ya aku ga gare su ranar yakin bazar su suna gani aikin kwarai na suka annabi Allah latacce shi ya raba da da uwa shi ya yanke zumunci amma Allah ya ce saboda shi ya aiko shi abin nan da ba su sun shehu ne da shi rashin imani da shi ya sa Allah ya ambace su kafirai don haka duk wanda bai bi annabi Muhammadu ba ya bi banza kowa ya biya ya bi banza bai gane wa sai ranar tashi alkiyama ya bayyana wannan da ya bi bai gani ne bale ya mai magani wanda bai mai maganin fatara da yiwa na duniya haka gobe kiyama zai yi bayyana da hasara a game da wannan ibada don haka yan uwana musulmi mu ji tsoron Allah kada mu riki kowa koma bayan Allah kada mu riki kowace shari'a koma bayan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce a gaba innal ladzina kafaru إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون تمام والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ubangiji madaukakin sarki sai ya cira ta yana mana bayani waɗanda ba su bi shari'ar Allah ba suna faɗa da addini suna ganin duk wanda ya ce Allah ɗaya aka bi ba abin kowa wallahi sai sun kai da dukiyarsu da su da komi Allah ce to a faɗa musu sun yi gaban za ba mai hana addini Allah addini Allah in ya hudo shari'ar tauhidi ta hudo kai faɗa da ita kamar mai kamar mai da tahi na gabas da sahi ce ba a gani hasken rana yana yana cin nasara wanda bai cin nasara ya ɗauki tahunan sa tun da sa ya koma gabas gari ya ci yau wallahi kowa bai gani ranar da sa tahuna na in yana iya tare hasken rana ya shiga duniya haka in Allah ya tar da karnin da'awa duk wanda yake na hada da shi wahala dai ta zai zaban da lokaci ne abin da zai shi Allah ya ce hasara ta zai yi wallahi ina magana ta ce Allah ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka butulce ma Allah yunfiquna amwalahum sukan ciyar da dukiyoyinsu liya suddu an sabilillah don su kange hanyar Allah ay yasrifuna amwalan wa yubdiluna haliman hinnati an dukhul fi al islam suka mika dukiyoyi da sauransu don su hana mutane shiga musulunci kun ga didimar da kafirai suke wa kiristanci da yahudanci ku kalla dukiyar da kiristoci suke kashewa ta rai su sun rosa musulunci lokacin da suka yi targeting su isko arewacin najeriya musulunci gaba ɗaya ya kare shekarar nan na Allah ya kadari Ahmad Bakure bayanar da shari'a shekara an samu takardu sun yi jeri tun lokacin kashe suwar dauna. sun tsara abin da za a bi ga abin da za a yi zuwa shekara kaza za a ga gari arewa babu musulunci gaba ɗaya sai dai aka yi daidai da wannan shekarar za a kai ƙarshe a isko arewa ba musulunci sai dai Allah ya bayyanar da wani ba Allah ya kaddamar da shari'ar musulunci sai musulunci ya ƙara buɗa cikin zukatan mutane sai da giya bayyana ya faku karuwanci bayyana ya faku ko ana karuwancin sai dai a shiga hijabi a je a tsaya mai mota a biyo ya dauke ki ku tafi gida ne ku yi ta, amma ba ki kama gida wa da ka yi dauri ta gana ai shari'a maradin an yi targetin ta shi sai ta yi mi sai Allah ya bai to haka ina wahalar da suka yi da tsarin da suka yi da kokarin da suka yi da kamfunan da suka amfani da su wajen su ga musulunci duk sun yi sun tafi ga banza to haka duk wani mutumin da ke kokarin da shi da dukiya kai saboda ya tauye addini ko ya lalata masu addini ciyarwa dai da Allah ya ce ba ya cin nasara sa yunfiqunaha da sannu za su ciyar da ita summa takunu alaihim hasaratan sannan ta zama hasara gare su ay tasiru nadamata alaihim ta zama da na sani akan su li anna amwalahum tazhabu saboda dukiyarsu za ta tafi ga waɗannan bukatun wala yusfaruna bima kanu una amma ba a taimakon su da abin da suke tsammani min idfa'i nurillahi na na na bishi hakkin Allah wa a kalimatul kufri da kuma daga tutar kalimar kafirci ba su fi nasara Allah ya ce in sun gama wannan haukan nan duniya musulunci ya rinjaye sun mai gulabuna sannan gobe ke sannan a rinjaye su a ikbarun bil gaibi ai summa nihayatun alhazimatu sai su roshe wal indiharu yi kasa kasa mista saboda Allah ya faɗi alƙur'ani mai girma Allah ya faɗi cikin alƙur'ani mai girma ta ƙasan ƙur'ani ya ce ka tabbar lahu mina na ya rubuta saboda Allah ya ce ka tabbar lahu Allah ya rubuta la'agali ban da ya ce wallahi zarin jaya ana ni wa rusuli da manzanni yace shi Allah da shi da manzanni ne su za su rinjaya kuma Allah ce inna Allah qawiyun Allah ga garau ne shi ya galibu wala yugulab yana iya rinjaya kowa ba mai iya rinjaya inna Allah qawiyun Allah mai karhi ne azizun kuma gagarau in ya tashi abu ya nufi shi ba wanda ita ya gitta mai abin nan don haka musulunci yana tayya kowa ka gitta mai wahal ɗan lokaci ne ɗaya na yi halakar da zuciya kai da lokaci ne ba ya cimma nasarar da yake so ya cimma don haka yan uwa mu zama cikin masu talla addini na kwarai masu karantar da mutane sunna annabi saboda mu samu taimakon Allah kalimar mu ta yi garce da fatawan mu ta yi ta hito hili a jita kuma a fahimci ita ce a gaskiya babu abin da ke taimakon mutum a kan gaskiya in ta kibin gaskiya sai ta ga Allah ya sa cikin karanci karanci sai haga karatun waɗanda ba su bin gaske sai haga an ɗebe mai haske an ɗebe mai kwarjini an ɗebe mai garɗi da zaƙi cikin kunnuwan mutane in ƙura'ani na aka in na innahu lalle shi yadda yake al'amari nan gahurun mai gafara ne rahimun mai jinƙai saboda shi an ɗebe mai hasken gane ma ƙura'ani bale ya ganar da wani an ɗebe allah ɗebe albarka yake ga mutumin da bai bi shari'a imamu shafi yake cewa shakautu ila وكي su a hiddi wa arshadani ila tarkil ma'asi wa alamani bi anna ilma nurun fa lahi yace na tambayi malam waki, imamu shafi yace na tambayi malam ni na malam waki, akan mi su a hiddi har da ta taki tsama ina sayin har da sayin ga qur'ani ya kuce ya tare in har da ce su hadisi sai kuce su gudu yace ya sha da ni sai shiryar da ni ila tarkil ma'asi ce in bar saba ma Allah imamu shafi malami ce ka bar saba ma Allah yace wa alama ne ya sanar da ni bi annal ilma nuru. ilmin ga hasken Allah ne shi ka ba sai fa nuru lahi la yuhda li atin hasken Allah ba a ba da shi ga mai sabo duk wanda ka sabo kwarjini ilmi da albarka ilmi ba ta bayyana gare shi da karatun akwai abu da littafi amma kai mai sa ba ka gane shi Allah zai kashe hasken wannan abin bai tallata shi wanda ya kamata bai iya gudanar da shar kuma wannan kwarjini da haiba da yake sanya sai a ɗebe sai ya yi ta tara ma kai na riguna da rahuna a lauya wanga da kai a rata ya wanga saboda mi saboda an ɗebe kwarjini yanzu shi ka kokari ya kamba makansa a ganai babbana kun gane yan uwana don haka mu rinka riƙe ilimi mu yi tsakanin mu da Allah ba sai mu mai manyan riguna ba ba sai mu mai manyan rauna ba sai mu rika manyan manyan tasbi ake gane ilimi ba ilimi wani haske ne da Allah yake jefa cikin zuciyar wanda ya so daga cikin bayinsa kuma ba a kyauta su zuwa ga mutumin da yake mai sabo bai kwarjini gare shi da haka yan uwa mu ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki yake in aka take hanyar Allah aka sake take ran Allah Allah shirin jaya ya kai taimako waɗanda waɗanda suke tare da shi ya kai ya karfafa su ya rinjaya da su ko da mutum ya ji baya sai wannan da kaka ganin ba da in dai Allah ya kabi sai dai Allah ya sanya mai kwarjini sai aka ce wallazina matu alal kufuri waɗanda suka mutu akan kafirci minhum daga cikin su na ila jahannama za jahu zuwa ga jahannama fa azim bihim fa azim biha hasaratan ka girma ma mutumin da ya gama rayuwa sai koma ya koma cikin jahannama liman asha minhu wa man halaka cikin waɗanda ya rayu a cikin su ko ya halaka in dai jahannama ce an makomashi ka girmama hasarar da a cikin koma jahannama Allah ya tsare mu da ita nisa Allah zai yi haka sai ce li mai yi zage ni da Allahu al-khabisa min at-tayyib Allahu al-khabisa min at-tayyib wa yaj'al al-khabisa ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'a na'am فيركمه جميعا فيجعله في جهنم نعم أولئك هم الخاسرون نعم وبنجي ماذا وكتين سيكيتي يا يا هكون توانا هكون تيني liyamiza Allahul kabisa min at-tayyib don Allah ya rarrabe tsakanin al-kabisa mina ɗayibi daga wanda yake kyakkyawa a iliyu farrika Allahu bai na jundin rahamani don Allah ya rarrabe tsakanin runduna Allah masu yaƙi don ɗaukaka kalima Allah wa jundin shaidani da rundunar shaidani ke sun harkar shaidan ta hito ta ci nasara ta ɗaukaka wa yafsila bainal mu'minin ya rarrabe tsakanin mu'minai al-abarayu azki wal kafarati al-asharari da kuma kafirai wanda ke wal muradu bil khabisi wa ɗayibi abinda aka yi da kalimomin guda biyu al khabisu kazantacce da kyakkyawa alkabisu shine alkafiru shine kafiri wadayyibu shi kuma mai kyakkya shine almuminu shine mumini Allah ya ce wa ji alal kabisa ba'dahu ala sai Allah ya gangama mummuna sashen shi da sashe ya ji alal kufara ba'duhum ba ba'd ya dauki su da kafirai ya haɗa sashen su da sashi fayar ya hu ya sanya su ya tashi ya zama shirgi guda fayar kuma fi jihannama sai ya kada shi cikin wutar nama Allah ya ce ulaika kafiru na waɗannan su ne tababbu waɗanda za a jiha cikin wutar jihannama ko da sun girma a nan duniya sun samu sun yi jama'a an kwanta musu Allah ya ce wala ikumul kafiruna ay alkamiluna fil khusrani waɗanda suka kai matuƙa ga hasara dai annahum khasiru anfusahum wa amwalahum saboda sun yi hasarar rayukansu da dukiyoyinsu sun da ahun ta'ala ila taubatu wal inabati daga nan Allah ya kira su da mu ya game mu gaba dai zuwa kiran waɗanda suke take hanyar Allah zuwa ga su tuba su komo ma Allah wa hazzarahum anil israri ala al kufri wad dalal ya tsoratar da su akan dogewa bisa ga bata da kafirci fa qala sai yace subhanahu wa ta'ala kullil ladina kafaru ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf na'am وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce kullin ladina kafaru ga yamma waɗanda suke kafirai ya Muhammad ai kulli haula al mushriki na min kaumika ka ga ma waɗanda mushrikai daga cikin mutanenka in yanta huwa ne kufuri in suka hadu in suka da suke na biyar goma ka koma bayan Allah wa yu'minu billahi fi imani da Allah shi kadai wa yatruku qitalak kuma su bari a karka saboda ka taho da tauhidi wa qitalil mu'minin su kaza kansu daga yakar mu'minai masu tauhidi sai musu su bari in suka yi hakan ga yughfar lahum ma qasara za a yahi musu abin da ya gabata min az-zunubi na daga zunubai wal asani da laifin hukka kace su bari in sun bari Allah gafara shi kai kalli Allah Allah sai ya tsoratar ya sai ka ce ahuna ya tubuna ila Allah wa yastaghfiruna da Allah ba ku towa ku tuba ba Allah ku roge shi da fara irin shi ne yana yace gaya musu in sun kame daga laifukan su sun tuba ma Allah sun karaita imanin su da Allah dai ba lata ba yayi ba gumaka ba kowa suka mai da al'amari da Allah Allah zai gafarta musu abin da gaba na zunubai da laifuka Allah ya ce kuma a karshe wa in udu in ko suka koma ga yakarka faqad madat sunnatul awwalin ai wa ina adu ila qitalika wa takdhibika in suka koma zuwa ga yaƙarka da ƙarya ta sunnaka faqad madat sunnati fi tadmiri fi tadmiri ihlakil mukaddibin to al'ada ta ta gabata ta ce ka'ida ta duk inda masu ƙaryata sunna take su masu ƙaryata gaskiyar da Allah ya ku ga wani manzo to ka'ida ta Allah a darka ke su a mursuke su saboda wannan laifi don haka nan fa kadhalika naf'alu bihim haka nan za mu yi da waɗannan ƙurai shawa da wani suka kama da su har zuwa ranar tashi alkiyama wa za wa ibin Shadidu lahum biddimari wannan narko ne mai tsanani Allah yake ga duk wanda musulunci ka ɗaukaka yana ƙoƙarin ya rosa shi da wani ra'ayi to isa sani fa Allah ya yi alƙawarin zai karya lagonsu A illan ya qala'u da makabarati wal inadi idan ba su kame kansu daga barin girman kai ga bin shari'ar Allah ba wani inadi da tsaurin kai to Allah ya ce fa qatiluhum hatta la takuna a yaƙi su qatiluhum hatta la kuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah na'am فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وبنجي مالا وكتين سيكي وقاتلوهم su ya Muhammad. hatta la takuna fitnatan hatta an waye gari ba wata fitina ai qatilu ya ma'asharal mu'minina a'da'akumul mushrikina ya taron mu'minan da suka yi imani da Allah da sa ku yaki kafirci da kafirai ko yaushe hatta la yakuna shirkun sai an waye gari cikin ƙasa ba a kiran Allah tare da kowa wala yu'badu ba bauta ma kowane mahaluki illa Allah face Allah wahdahu shi kadai قال ابن عباس عبد الله بن عباس magana da Allah ya ce hatta la takuna fitna fi al fitnatu da ake nufi da fitna nan ashirku shine hada Allah da wani ai hatta la ya baqa mushrikun ala wajhil ardi sai an waye gari ba wani mushriki akan hudu kasa wa qala ibnu jurayj ibnu jurayj yace hatta la yaftinu mu'minu an dini sai an waye gari ba fitina kowane mu'mini game da bane addini sai ya kuna dinu kulluhu lillahi sai addini gaba dayin ya zama na Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala in addini ya zama na Allah gaba daya kada mahallul adyalul badir dukkan addinai lalatattu sa su lalace wala yabqa illa dinul islam ba abin da ke wanzuwa kan ƙasa face bauta ma Allah da musulunci kadai qala alufi wadin hilaluha wannan lalacewar da addinan za su yi in ma bi halaki aliya ko dai ta hanyar halaka masu addinin nan jami'an baki daya aw bi ruju'ihim anha kashiyatul qatl ko kuma lokacin da suka dawo daga barin wannan addinin tsoron a ci nasara akan su a yaƙe su ko kuma tuba ga Allah madaukakin sarki li qawlihi alaihi salatu wassalam saboda manzon Allah ya ce umirtu an uqatila nasa an umurce ni in yaƙi mutane hatta ya ƙulu la ilaha illallah sai in sun ce la ilaha illallah sannan in suka faɗi la ilaha illallah asin min jima'ahum sun tsare jinainan su daga barin tudarwa ta fa hisabuhum ala Allah ta'ala sabin su ya koma ma Allah madaukakin sarki to shi ne aka ce fa in min tahawu in suka haru daga waɗannan laifuka suka bar shirka da Allah suka koma suna kira Allah kada ake bauta ma ba su da sunan wani gunki ko wani wani a bakunan su Allah ya ce fa inna Allah lalle shi Allah bima ya amalu daga abin da suke aikatawa basiru mai gani ne fa in nin tahaw anil kufri wa aslamu idan suka hannu kafirin suka mulunta fa inna Allah mudallin ala qulubihim to in musulunci suna gaskiya ne Allah ya gani ga zukatan su yusibu ala tawbatihim yana yi ba su lada akan musulunta su islamihin da musulunta su amma fa Allah yake nan take wa in tawallau wa in tawallau fa'lamu anna Allah maulakum na'am ni'mal maula wa ni'man nasir madaukakin sarki ce wa in tawallau in suka juya baya daga bari rikon gaskiya ayo in lam yantahu an kufrihim in basu hanta da kafircin su ba wa aradu anil imani billahi wahdahu suka bijire daga bari imani da Allah shi kadai to fa alamu ya ma'asharal mu'minin ku sani ya ku taron mu'minai annallaha nasirukum Allah mai taimakon su mai taimakon ku ne wa mu'inukum mai karfafa ku ne alaihin akan su fasiku bin binusratihi ku aminta da taimakon Allah wa wilayatihi da jibantarsa wala tubalu bi ma'adatihim lakum kada ku damu da kiyayyar da suka yi muku in dai wanda a tare da Allah hausawa sun ce wanda Allah kawa fada baya fada to in dai sun juya baya ku rike dai Allah ku dandare ga addinin sa da shari'a Allah zai ishe ku sharrin su duk addinin suka tana da Allah zai lalace Allah ce ni maula kai ba dalla da ashe majibanci shine Allah wani iman na tsiru kuma ba dalla da ashe Allah na amma taimakinka. ka ba wani gunki ba ba wani wanda ya shirya kabri shekaru aru aru can suna na ɗaya ka yi ba ko san inda kabri ne yake ba Allah ce ma dalla da ashe Allah kan rika shi ka jibanta ka ma da lada shi Allah mataimakinka ai an ma da lada shi Allah a jibanci al'amarin ku fa innahu la saboda Allah bai walakantar da wanda ya jibanta wa ni'man nasiru lakum kuma ma da lada Allah ku fa innahu la yughlabu man man man nasarahu Allah ba a rinjaya duk wanda Allah ka taimaka babu yadda wani bai yi da shi don haka yan uwa manzo Allah yake man kana an yuridu aqwa an-nas falyatawakkal ala Allah duk mutumin da ke suna ya fi kowa ƙarfi cikin ƙasa ya dogara ga Allah maɗaukacin sarki Allah ka ba mu yi kori a kada dogaro zuwa gare ka sai Allah ya ce a gaba a karma kallahu wa'lamu annama ghanimtum shay'in fa anna lillahi na'am فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل نعم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم القرآن يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير dan farkon sura an ce yas'alunaka anil anfali ana tambaya ka game da abin da aka samu na ganima an samu ganima yakin badar sai an ka samu sabani yara suka ce suwa da zafi da suka ce a'a ai dufagen fama muke mu abbayan ku muka tsare muku baya kuka kuka kuka ci gaba da Ya in kun kasa ai gare mu yakin zai fike suka ce wallahi babu mai babu raba dukiya da kowa dukiya ce yake haka duk imani mutum tana iya taba zuciya sai wallahi ka bi san duniya ba taba masu imani irin waɗannan mutane ba duk duniya da adam Allah ya ce wa iya kufru bi haula'i wa kad wakkalna bi ha qawman la shu bi ha bi kafirin Allah ya ce da al muhajirun wal ansar duniya ta gaji ta shi babu mai kafircewa cikin ko kaji wannan shi a ya ce Abubakar kafiri na wa wuta ce da da kada kansu cikin rukushin da bai hita har abada Allah ya tsare mu to shi na da Allah ya ga mu'minai sun samu sabani akan dukiya sai ce sura tambaya ta game da ganima wa'adda Allah ya ce qulil anfalu lillahi ganima ta Allah ce da manzonsa kawai kowa ya janye hannu ne batun yare adda ko da an an soke kowa ya kama ku je ku gyara abin wa wattaqullaha ku ku ji tsoron Allah ya za ku faɗa an kun hito wajen Allah ya taimake ku kun yaƙi mutum dubu Allah ya saukar da mala'iku sun taimake ku ana gama yaki ku ce kun samu sabani wa junan yace ku ji tsoron Allah wa aslihu za ta bayyana ku ku gyara abin da ya samu nasu na rikici tsakanin ku in kuntum mu'minin in dai kuna na mu'minai ku don haka maganar ganima kowa kai ya saki sami hannu gare Allah ya ce an shi nima sai faɗa ya butu ya mutu dama dukiyar ta Duk wanda kaga yan izala suna suna da haɗin kai wani in an ka kori wani gidansu wani bai cin tuwo sai ya kai can inda aka yi jan da sun fara samun dukiya yanzu kana ji oh da mun an fara izala da amma yanzu ba mu gane komai ba muna gani wasu motoci ne suka hawa kaza kaza kaza mu an mai haka dukiya cin zuciya gare ka wallahi tallahi taba zuciya ka in ta in tana iya taɗin zuciyar sahabban manzo Allah ba min ba da gairu na aula wani ya hukuncinta saboda baka kai su daraja ga Allah ba su aka su suka yi zamani da annabi su qur'ani ka sauka gabansu su aka karanta sunna gabansu su aka yaƙi gabansu Allah ya saukar da mala'iku ya taimaki su akwai wanda zai kai su to shine amma duk da haka sai Allah ya ce an hana sai fada yin mutu an ka kama harkar sai na yanzu dan haka kawo na an ka ce wa an ga faɗa ya kwanta kowa ya nasu ba fi an da ganima ba sai Allah ya ce musu wa ku sani an na maganin to abin nan da kuka yi ba to wurin yaƙi min shay'in na kowane irin abuna min kasaratin aw min qillatin mai yawa ne ko kadan da ne kana qalila aw kaseeran fa anna lillahi khumsahu Allah yana da 1 over 5 na da manzonsa Allah shi adda ɗaya bisa biyar ɗin shi duk abin da aka samu na ganima Allah yana da 1 over 5 wannan 1 over 5 ya tabbatar da manzon Allah ya tabbatar ma yan uwansa zumu waɗanda ba a ba zakka su ci saboda tsarkin su ya tabbatar ma marayun al'umma da yake ba su da gatan ciwa yanzu sun rasu kurin jaji kurin jihadi ko da guri wal masakin da miskin wa sabil wanda ke tahowa bisa hanya yi kokin bani da guzuri Allah yake wannan dai bisa biyar a aje ma gwamnati shi manzo Allah ya yi lalura kai ciki sannan a sai kayan yaƙi ciki a taimaki marayu ciki a taimaki miskinai ciki duk abin da za a yi cikin wani wani over five za a yi yanzu misali in aka samu miliyan biyan nawa a wani over five miliyan guda an ka ce ga mutum dubu uku za a raba musu dubu hudu wata hisamun kaso dubu uku a raba ma mutum dubu hudu a raba ma mutum ɗari uku ko mutum ɗari hudu nawa na mutum da tahi da su ba wasu yawa gari amma sai aka ɗaya kaso mai ya tsoka alkafiya ba a aje ma gonar saboda ai in ba ta shirya yakin ba ta yi jagoranci ba kuna yi nai in ba da taimakon Allah da ya taimaki wannan da kuka biyo ba kuna cin nasara mutum dubu mutum ɗari uku ba su yi ma mutum dubu ba gaskiya bana in Allah bai sa hannu na na tariyo ba mutum dubu har wata mutum ko ɗauki su suna yi gaba ɗaya amma sai Allah ta an mutum ɗari uku suka ci nasara kan mutum dubu suka wace suka kama saba'in suka kashe saba'in to shi na Allah ya ce yanzu ku Allah da manzonsa gwamnati da waɗanda a ƙarƙashin ta ashe wannan ana gwada mana yan uwa gwamnati ita ɗauke da lalura addini da ta masallatai da ta sayan duk abin da aka yi gwamnati ita ɗauke da marayu gwamnati ita ɗauke da miskinai gwamnati ita da hakkin ta taimaka ma ɗan tafarki magana a ce yanzu ba talaka su koma bara gidan malum ba ba gaskiya ba ne gwamnati adda wannan lalura abin da duk ya shafi masallatai gyaran su da sauransu lura gwamnati ce ta ka dauka wannan lalura saboda an ɗaya wani over fayi cikin gani ma an aje ma gwamnati haka ce saura kashi hudu a raba ma mayaka ko nawa na ko nawa aka samu a raba musu mai doki kashi biyu mai wanda yake da ƙawayar ta shi kuma kashi guda saboda mai doki ya iya kai hari ya fi saurin cimma wanda ya kaso ya cimma ya fi tsere ma wanda ya kaso a tsere ma ya fi saurin kai bugu daga ne daga sama sai aka ce doki kaso guda mai shi kaso guda an ba shi wanda da takobi ne dai kasa yake a ba shi kaso guda kun ji wa da Allah ya ce a raba dukiya Allah ya ce haka an ka raba dukiyar ga in kuntum amantum billahi in dai kuna nan da imanin ku da Allah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan da abinda muka saukar ma ubangijin mu ranar rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya shine ranar yakin badar yawmal takal jama'ani ranar da jama'a biyu suka hade jama'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum uku da goma sha uku da mushrikan makka mutum dubu Allah ya saukar da ma in kun yi imani wannan taimakon da Allah ne to kun yi wanda za a raba gani ganima Allah ya ce wallahu allah kulli shay'in qadir Allah ga dakwacin kuma yana da iko yana da iko ya kai hari da kai ne amma ya jarrabi sashen ku da sashi saboda su su ɗanɗani wahala ga hannayen ku ku ku samu daraja ta hanyar ya su ku ɗebe takaicin kun samu waɗanda kan kulla muku sharri yau ga su cikin sarƙoƙi wasu su ga su matattu a gaban ku an taimake ku zai taimaka bisa ga a ɗai zo a kashe su ɗai Allah ya ce a za a goga ne tsakanin bayin mai rahama da bayin gumaka bayin wasu waɗanda ba Allah ba sai Allah ya taimaki waliyai ne sai a ce nasara don haka na Allah ya ce Allah yana da iko akan komi umarnin da ya muku na zuwa yaƙi ba kasa bane ai kadiru la yujizuhu shay'un wa minhu nasarukum cikin abin da yake da iko akan su taimakon ku ma akillatikum tare da karancin ku kasarcin da da yawan waɗanda kuke gaba da su Allah ya ce sai sifanta wurin da aka yaƙi yadda kowane mutum a ina ne kafirai suke a ina ne musulmai suke ina waɗanda aka hito a kama suke sune ne fatakin makka shi ne allah yake ce mu da ismi <coughs> kuma ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد رضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من حي عن بينة ليهلك يا من حي عن بينة نعم وإن الله لسميع عليم Ubangiji madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala sai suranta mu ne da fagen fa'awa da fagen yakin ya kasance na badar ba mu zo ba ba a yi shi zamanin mu ba yace is antum bil udwati dunya lokacin da kuke cikin rafi mafi kusanci gehen madina aka ce haza taswirun lil ma'arakati wannan suran ta ne ga yadda fagen fama ya kasance waqatar Kuntun ya ma'ashar mu lokacin da kuke ya kuma minai bi janibil wadi al qarib madina kuna gehen rafin nan da bangaren madina yace wahum su ko kafin makka bil udwatil kusuwa suna rafi mafi nisa daga daga madina aiwa a dawakumul mushiriku na mushirikai su kuma bi janibi alwadi al'adi an madina suna gehen rahim da yake nesa ga madina warraka su suku fatake da kuka taho don ku kama su suku suka taho don su kare asfala su suku sun fadade sun bi kasa gare ku sun bi tsarauniya hanya sun bi ga waɗanga gan ga gaba ta wajen gehen madina ga waɗanga waccan gaba da an nesa ga madina ina fatakin da aka taho a kama sai ce su ko asfala minkum su ko sun bi hanyar kasa cikin wani rahi sun faɗaɗe sun bi ɓaro ne hanya sun gudu saboda ƙwararru ne ka sani wannan hanya su annabi sun to su biɗe su sun mutane maka sun to su kare su inda suka tsammani su da suka hanya sun bi ɓaro ne hanya sun faɗaɗe sun faɗo makka su ko annabi sun to su kara su ba sani ba sun bi ɓaro ne hanya sun gudu sun faɗo makka masu kariya ba su gane su ba waɗanda ka sun su kama su ba su gane su ba sai an ka gama faɗa sai Allah ya zama a gama waɗa wurin da yau ya shishi ta saboda ya sa waɗancan suka gudu saboda dama shi Allah ba waɗancan ya kaso ba saboda waɗanga su adda ƙari dukiyar banza ta waɗanga su adda mulki suke gudanarwa suka yanke hukunci ga kowa duk babban makarar na ya hito sai Allah ya shishi ta ai nan saboda ya karya lagun kafirci ko akwai dukiya in babu in babu manyan mutane dukiyar banza ce jagoranci tasiri gare cikin al'umma in akwai mai muku jagoranci ko a siyasa in ba ku da komanda na kwarai wanda ya addata goma shi ga mutane kashe kuɗi kuka sai kun gaji ba ku gane komi haka ne ko ba haka ba jagora babba wanda mutane ka sani kima ta san sa muhimmanci gare ga siyasa to haka nan ga yaki, haka nan ga komi sai Allah ya ce a bari a ku su mumini na annabi wancan ayarin suka son su kama suna ce annabi in dai sun gudu mu kuma mu gida don Allah in dai sun in fatake sun gudu mu koma mu Allah ya ce sai an taka ba ku san abin da ni sani ba na gani na kulla muku wani taimako wanda nika sun kurin jayin kudai sha maka a karya lagonsu duk wani babban kahiri a kashe shi wani a ɗarme shi duke can sai ta dawo muku don sai an dawo su da dukiyoyi nan da aka boye a garin maka a shi wani kaidi na allah maɗaukin sarki kulla muku shi ne ce lokacin da suke a gaba ta nesa ga makka shi ne allah ya ce wa rakabu salamin kun fatake suna kasa ga yan bai wal iru allati fiha tijaratu quraishin wato waɗannan fatakin da adda duke kure shafi makanin asfala min makanikun suna kasa ga inda kuke min ma li sahil albari waɗanda suka bi gehen gaɓar gulbi walau tawa atu Allah shi da alkawali ne kun kai da kure shawa suka ce ku hito muku kuma za mu hito laktalaftum fil mi'ari da kun saba ga alƙawari ai a tun an antum wal mushrikuna ala alqital da kun yi alkawali akan ku hadu ku yaƙin laktalaftum da kun saba cikin wannan alkawari walakin Allah bi hikmati sai dai Allah da hikimarsa yassara ya sauƙaƙe wata watan mama zalika ya gaba wannan fadan da wata kudura da yake da ita kala ka abu bin malik ka abu bin malik yace inna ma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wal muslimuna yuriduna ira quraish manzo Allah ya hito ne shi da musulmai suna nufin tare wato fatakin qurayshawa hatta jama Allahu bainahu wa bain sai da Allah ya gama tsakanin su da makiyansu ala ghairi mi'adin ba wani alkawari قال الرازي يش المعنى لو تواعدتم انتم اهل مكه ذاكوا القولي كودم كان مكه على القتال كان ياقي la talafa ba'dukum ba'dan da kashin ku saboda ku ga ku yan kadan nan wa da yawan da su za su tabbata amma ku dole ku ga yawan ku bai sako mu da su ba walakin amma Allah ya hukunta haduwan nan ya kadi Allah amran kana mafulan saboda Allah ya yanke hukuncin wani al'amari da ya riga ya aikata ni na kai makun mu'minai ai walakin jama'a bainakum ala ghairi mi'adi Allah ya hada tsakanin ku ba bisa ga alƙawari ya kadi Allah ma arada bi qudrati don Allah yanke hukunci abin da ya nuwa min izadil islami na karfafa musulunci wa ahlihi da mutanen shi wa izlalil shirki da tozarta shi wa ahlihi da mutanen sa fa kana amra mutahaqqaqan al'amari ne wanda ya zama tabban sai an yi waɗanga mutane mutane Abuja su ce mu koma mu da fatakin mu sun ya yace wallahi tallahi kai mun je badar an yi muna kiɗi an yi rawa mun yanka raƙun an ci nama mun sha giya duk duniya ta ji wallahi tallahi abin da muka dole kowa ji tsoro mu sai ran kai daɗe mu ko masu fatakin mu mun ce wallahi sai an zo badar an tadda gaba an tadda ƙura shi ko sahabbai mutane ce manzo Allah in fatakin da sun tafi don Allah mu koma ce Allah bai bani wani koma ba Allah shi yi mu isa badar din nan ban san abin da ne Allah da shi sai mu isa badar ba ashe shi Allah yana shi ta haduna saboda ya taimaki mu mirai ya gwada ma kahirai ba karihin su na yasa aka bar su ba bari Allah dai ne radda duk Allah ya so ta musu yawan sai ya karya su to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wataala yace yayi wannan ne wala garadu min al-ayati abinda ni da ga aya mai daraja an ya ta haka su tabbata annan bar ta faka lahun min alfati abin da Allah ya taimake su da shi nufin nasara laisa illa sun min Allah ba dubara kowa ba ce wani aiki ne na Allah azza wa jalla khariqan lil wanda ya saba ma al'adu mutum uku su haɗu da mutum biyu su karya lagonsu su kakkashe su su kakkabe su wani abu ne dai na da Allah ya ne fa imanan don in suka ga ai musu wanga taimako su dada imani wa shukuran da godiya ga Allah wa ta dama inni qulubuhum bi fardil hamdi bi fardil khamsa don kuma su nazu da cewa wanga yanzu an ba su dai bisa hudu bisa biyar da su ga kenan wallahi duk da Allah ya taimake su aka fi ya shishi ta yakin ya taimake su akan cin nasara don an ba shi dai one over five duka a aji ai aikin gwamnati ba su dauka an zamanci su amma can da sun dauka dukiya su adda an ka ce kai ku gafara da Allah wallahi dukiya da taimakon Allah kuka same ta annabi ma an ka ce wa ma ramaita idan ramaita walakin Allah lokacin da ka jewa ka cika idan ka ba kai na ba Allah ya ce ni na ni jihan nan ni ni kai ta idan idanun su zai gwada ma duk taimakon ga hannun Allah ya don haka kullum mumini ba a sun sa da tinkaho so aka yi da tawali da kama roƙon Allah madaukin sarki ya taimake shi an gane dan uwa Allah ya shishi ta faɗan badar ya halika man halaka an bayyana tin duk wanda zai halaka ya halaka da hujja ai fa Allah zalika ta'ala Allah ya aikata wannan liyu kaffira haka ne liyu an liya kafura man kafara an wuduhi wa bayanin don wanda zai kafirta ya kafirta bisa ga dalilai mabayyana wa ya haya man haya an bayyanatin don kuma shi wanda zai yi imani ya yi imani bisa ga hujja bayanan ya cewa lalle yana tare da Allah bai taimake shi fa inna waqa'ata badarin lalle yakin nan na badar min al-ayatil bahirat yana daga cikin ayoyin Allah masu ban mamaki ala nasrillahi li awliyaihi bisa ga yadda Allah yake gwada iko ya taimaka ma masoyansa wa kuzlanihi li adai kuma da yadda Allah yake yarbi da wadanda an wannan ya zama aya ko gobe kuka irin tsayin mutanen na Badar kuka yanke da kowa kuka bar ku kuka tsaya ma Allah Allah yana nan shi yana taimaka mu zai taimaka mu shine Allah madaukakin sarki ya fara muna wannan abin wa inna allaha la sami'un alim ai Allah wallahi mai ji ne ai sami'un li aqwalil ibadi mai ji ne daga tuntukan bayi alai alimun bil yaqin kuma ya san niyoyin su don haka ya sa abin da suka niya ga zuciya su neman yarda Allah don haka zai kai mai ya ba su yarda mai rinja da su ga makiyan su wannan shine abin da sura aya ta ba mu cikin wannan ta suran ta mun yarda ma'araka ta kasance da fagen fama ya kasance kuma ya faɗa mana taimakon da ya kuma ya faɗi shi yayi da kai ne kuma da gangan yayi wannan haɗin saboda ya taimaka mu musulunci kuma daga ran nan musulunci ya kafa kai ne babu tumbai tsoron kowa daga ran daga ran nan musulunci ya zama yana da gonaki. don haka wannan ya gwada mana yadda Allah yake bayyana taimakon ka ga waliyansa ya zama wajibi gare mu mu haɗa ƙarfi da Allah mu bi shi mu yi imani da shi mu roƙe shi mu taimako da shi mu bar kama dukkan wani waliyin da ba mu san ganin su ba ba mu san shi ba mu gane ba ba mu da tabbacin inda yake ba mu da tabbacin taimakon sa duk wannan ya ce har ce da aka cin duniya da ita ai ai hasara ta gobe lahira da Allah kada a dauki ta suka ta ni karantarwa ta ni kai da son yan uwa na mu hadu ga bauta ma Allah shi kare saboda an ce da kullu qaulin inda qauli Muhammadi magana kowa ajiyo akai in ga magana annabi muhammadu don haka don Allah yan uwan mu masu albarka su aji magana kowane wali a dawo annabi muhammadu sallallahu sallallahu alaihi wasallam saboda da shi da bin shi ne ake samun taimakon Allah nan duniya kuma a samu tsira gobe kiyama Allah ubangiji ya hada mu akan kalimar gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullah menene na'am illa sha rubutu ba shari'antacce ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka saukar ma alkur'ani bai rubutu ya sha ba abubakar bai yi sha ba umar bai yi sha ba aliyu bai yi sha ba usman bin affan bai yi sha ba duka ba mu samu wani magabaci cikin sahabban manzo Allah ba wanda ya sha rubutu yana fatar an gane shi eh, eh, an matsalarsa rashin magabata ba su yi ba kuma an ce innal awwala lam yada lil akhir maqala na gaba bai bar ma na baya inda ka so ka tare ba don haka ana magani da alqur'ani ana karanta shi ga wanda aljaniyar ta ba ana ana karanta kullu zai don neman tsari daga sihiri da sauransu amma magana a rubuta qur'ani a wanke ba da ka rubuta sai da kan lalata shi ba ai sai da ka shahi rubutu ya da zama rubutu ko ba haka ba to abinda zai an nama gabata ba su ba in an samu wasu malumma sun ce ana yi hujja su ba ta da ƙarfi wajen rubutu saboda abin da dai a samo daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don ya ce ma min shay'in yuqarribukum ila Allah yi yubaidukum an nar illa bayyantuhu lakum babu wani abin da ke kusantar da ku ga Allah ya nisantar da ku daga rahama face na yi muku bayanin ka mi ka kusantar da ku ga Allah ya nisantar da ku daga wutan ban bar duniya ba sai da ni muku bayanin ka don haka duk da manzo Allah bai yi bayanin sallashin rubutu ba inda za a bar shi a mai shi ya fi amma in an ka shashi ni cewa an aikata haramiya saboda babu nafin kuma da ya fito baro baro ya ce la ta sharhu kitabatul kada ku sha rubutun alqur'ani to duk da babu nafin hani baka da hujja ka ce haramiya ce ko kaba'ira ce amma kuma ba aiki ne shari'antacce ba wallahu ta'ala a'la wa a'lamu na'am sai san ba ta akwai da shi ga mutum ya ce mai sai saboda yin Mannan nan in dai don bi tsawon geme na ba wanda ka canza kala geme ba ne kama a sa wanda kamar sai baki kamar yanzu nau'in da in koma in sha hama ya zama abin da don in zo yaudari wata budurwa in ce mata ai ba tsoho nike ba to irin wannan shi Allah ji amma in dai sa dai kai wani wani mai na wanda ka kara tsawon geme to wannan bai da lai matukar halata matsarkakakke ne in tsarkakakke ne bai da najasa a ciki ne ka shafa ya kara maka gashin kanka babu komai ya halatta wallahu a'lam shi wannan yake cewa assalamu alaikum mala ya halatta mace mai wanka na ta taba ta tsaye ban ban sani ba sai an na bi san mace mai yadda ba ta yi ka sai da lalurar da ba makawa in mace ta yi ihrami da hajji mijin ta rasu dawowa gida ta kai in dai ba su riga ta isa can ba dawowa gida ta kai amma na san an halatta ma mace mai yadda ta hita ga abin da ba makawa to idi yana daga cikin sunnoni shi mace mai yadda tana hita idi ba ta hita gaskiya ban da wani bayani yanzu sai an bincika a nan gaba wallahu ta'ala ala wa mu na'am alaikum assalam tambayoyi ya yi yin mutum da tsawo amma yana da rawa ce to shi ne ta kama shi hmm. to shi ne ke cewa shin zai shiga ko kuma zai ta ƙaƙe sannan kuma da ana da a kan na farko dai rawatibu su ne sallolin da farin Hudu kahin biyu bayanta ko kuma biyu kahin azahar hudu bayanta. Raka shidda kenan ko? biyu ba kahin magari ba raka a takwas kenan ko biyu kahin sallar isha'i ko bayan sallar isha'i nawa kenan goma biyu kahin salla asubahin su ne ake ce waɗanda an manne ga farin loli an shara'anta su ne don su ai faci-faci da su ranar tashi aljama ga sallar bawa da bata cika ba sai a ɗauko su ai mai ciko don ga ibadoji sallah ake fara hisabi in an ka sallar mutum tana da ɗan gibi sai a ce yana da nasin fili a ce sai a Allah ya ce ku ɗauko su cike mai don haka an shar'anta rawati ba amma ba a shar'anta su kan tafiya ba saboda manzon Allah bai yi su ba Abdullahi dan Umar ma in ku gani mun karatun da muka ko nan mun karantar da shi wanga masallaci ce Abdullahi dan Umar yana tafiya bai da kowace sallah da ya rage sallah sai ta farilla babu wata sallah da zai yi kana nafila don haka mai matafi baya rawatibu amma yana kiyamun laili yana shafa'i da witiri yana kiyamun laili ko yana tafiya ya halatta da daddare in ya zauna ya kuta ya tashi ya kiyamun laili raka ta goma sha ɗaya ko goma sha uku ko bakwai ko tara ko ko biyar ko uku ya halatta ya yi shafa'i da witiri amma rawatibu kabla zuhuri da ba da zuhuri kabla al'asari da qabla al da ba'da al da ba'da ishai da qabla subhi ba a lokacin da ake kai amma ita a tanin fajiri ana yin ta koda akan tahiyya saboda manzo Allah ya ce ku tsare raka'atan al-fajr koda ana sukan ku da dawakai yace raka'atan al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha a tanin fajiri ladar da mai so ya samu yayi mai a bashi duniya da abin da a cikin ta ita dai ce cikin rawatib wadda ake ko ana kan tafiya sai an yi ta ko da sallah ta kuce maka سفر الله رانا تهيدو غا كرنتا سيكا فارا لن كرك عطان الفجر سنن كرنتا صلى الصباح اما انت تاشي كرانا تناسون تهيجا يويا دكي تناسون تهيدو كنا سون كي صلى تو سيكا بردك عطان الفجر سيكا صلى فارا لن كرك باية سيكا تاشي كرنتا كرك عطان الفجر والله تعالى أعلى وأعلم نعم sai bayanin kasar bayanin kasar ita kuma an shar'anta ga duk yadda aka ci wa ne matafi ne a sunnanci ba masaba ba masabi imam malikiya sai an kai burudi hudu mil arba'in da takwas waɗanda suka kama kilomita tamanin da yan kai su suka isa ƙasar masabin malikiya hadisin da suka dogara ga wanda haddadewa mai rauni ne bai inganta ba la ta kasuru salata illa min ɗa'ifa ila usfana kada hadisi abdullahi da umar ne kada ku gaje ta sallah sai zangon da kai daga ɗa'ifa zuwa usfana aka kwatanta kimanin saburin hudu mil arba'in da takwas na musulunci sai suka tsaya a kan shi wannan hadisin ba ingantacce na hadisi na mai rauni kwarai kwarai da gaske bai inganta ba amma hadisan cikin sahihun muslim sun inganta manzon Allah ya yi tahiyar mil tara yana sallar kasaru haka kuma sahabbai suka zauna suna yana su haka koma ga Allah Abdullahi dan Umar yana cewa law safartu milan la kasartu salata da na yi tahiyar da bata wuce mil guda ba da sai na yi kasaru sallah babu mai hada ni kuma na tare da manzon Allah ne dan kai ne min al abadala zaka ce ko kasarun ko tahiyar abin ga guda ne sai na sai na kasar in sallah ta kama ni kafin in dawo shi yasa malumin musulunci madin jaya maluma suka ce duk tahiyar da aka ce ma tahiya tahiya ta wani ba gona ta yar tahi ba zuwa gona yana da bambanci da zuwa wurin aikin gwamnati in dai tahiya ta lalura ta kama zuwa oje wani lalura ta kai ka can wanda ba gona ta a can ba kana kasar amma wanda gona ta a garin shi ya kama yana zuwa can gyaran gona sai ba ya kasaro ma'aikacin da ke zuwa kan giwa saboda darakta na can na social ko wani abu baya kasaru kan yiwa saboda ba matafi ne ba ma'aikaci ne da ya zama hukuncin sa kamar wanda an mazauna kan yiwa wallahu ta'ala a ala wa alamu na'am na'am assalamu alaikum Allah ya lafiya da rayuwa albarka amin amin malam da Allah yana buƙatar ƙarin bayani da kan tafsir da kan wanda za a ba wanda za a yi su za a fitar wa ya kamata a ba wanda za a hitar su wanda mabukaci manzo Allah ya ce ugunuhu an su'ali fi zalika al-yawm wadatar da su da roƙon mutane cikin wannan yini mai albarka na idi kowa ya fito da fararen tuwayi ana ta ana ta shin annashawa sai wani ya tuwo yana ɗauke da kokon bara yana yana roƙo da Allah ku taimaka min banda abin da zani su aka ce ku tara ku wadatar da masu roƙon nan ranar kun ga a zamanin manzo Allah ba irin barangana aka yi da mutane ka yanzu wani yana da mota wani yana da shanu wani yana da fandodi amma kuma bara ya kai zarar gari ga saboda ta a gane yana da ba su aka mihi waɗannan na cikin ku marasa marasa wani na nan ɗan albashi ne dubu biyu aka bashi ga wata ta hida mata da biya hudu ya ci bashin siminti ya ci bashin handa duka ciki za a ɗebe to iri na yana za ku duba ku taimaka ma saboda shi an miskini na gaskiya da gaskiya tsakani da Allah Wan ganin ko baka ba shi sana'a ka shi kai da wannan baran ko baka shi yana da masu wahayi don haka ku dubi waɗanda adda matalauta cikin shiya ga su da farar riga an wanke an goge amma babu abin tuwo to su da haka ku taimaka ma don haka za a hitar da ita sa'i guda ga kowane mai rai karami ne ko babba usmanu da afanu har da mata ta ciki gare ta sai a yi ma cikin ta wannan kolo yana fatar an gane don haka a hitar ma mutane gida gaba dai in iyanka sun isa sun balaga suna damar su hitar ma kansu matar ka in ce ta dauke ma tana damar ta hitar da amma dai lalura duk wanda Allah lura ciyar da shi yake gare ka kai da hakkin ka hitar mai sa'i gudanar manzo Allah mutu hudu in ka hitar sai a mika shi ga miskinai wallahu ta'ala ala wa alam kuma a mika shi kani a je idi na'am amin ma akwai wani abu